أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملتزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana uku ga wadan jumada sani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin daidai da biyu ga watan uku shekara 2017 allah ya dawo da mu wannan masallaci wanda yake bypass na babban sahabi abu ubaida amir bin jarrah wanda ya shahara a bakunan mutane da suna masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da darasi a cikin littafin al'aƙidatu a sahihatu bi muwafaqati shari'a na babban malami al'allamatu al faƙihu al-mujtahidu al-usuli al-lugawi al-qadi a sheikh abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama inda muke gabatar da karatu wannan shine darasi na uku muna shafi na tara malam yace wal manufa Allah ta'ala da ya faɗa ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai ya ce lahumul bushra suna da bushara fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wa fil akhirah a lahira fal bushra ita bushara fil akhirati a lahira al ita ce aljanna. janna wa fil hayatid dunya a rayuwar duniya fil ru'ya as-salihah ita ce mafarki na gaskiya shi yasa na Aisha ta faɗa a Bukhari a kitabu Bada'il Wahyi hadisi na uku tace awwalu ma budi abihi rasulullahi min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fa kana la yara ruya illa ja'at mithla falak as-subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala fa kana yakhlu bi ghari ra'id فيتعنث فيه وهو التعبد ليالي ذوات الأرض كما يدنا نعيشة تفدا قال النبي سيمن دان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي yaraha ar-rajulu ita ce abinda mutum yake gani amma al-muslim mutum musulmi kenan an fitar da wanda ba musulmi ba dan da annabi ya ce yaraha ar-rajulu yawa mutumin sifa sai ya ce al muslim ba kowane ainihin wato musulmi ba aw turalahu ko a nuna gare shi bushrahu bushara fil hayati dunya a rayuwa ta duniya wa bushrahu fil akhirah bushara sa a ita ce me aljanna aljanna ita dama bishara shine a baka labari wani alheri yana zuwa maka tun kafin alherin yemi ya zo maka da haka duk lokacin da mumini yake mafarki na kirki to wannan bishara ce gare shi a rayuwarsa ta duniya kafin ya koma zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa fi riwayatin an abi dharr a wata riwayan daga al-imam abu dharr Allah ya kara masa yadda annahu qala yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama ar-rajul ya'malu amala mutum ne yakan aikata wani aiki asali yayi dan Allah ne fa yahmaduhu an-nas Alayhi, sai mutane su gode masa akan wannan aiki wa nuna alaihi bihi sai mutane su dinga yaba masa fa qala rasulullahi sai annabi yace tilka ajilu bushrul mu'min wannan wata bushara ce wacce Allah yake wa masu imani tun daga duniya ya fara gaggauto masa da wannan kayi aikinka don Allah ka yi asali dama hadafinka ba don mutane su yabe ka ba ko don su gode maka a'a kayi ne ne wajen illahi la turidu minhum jaza'an wala shukura ko daga baya sai Allah ya sa mutane suka dinga yaba maka suna gode maka akan wannan aikin da kai to duk aikin da ka yi shi don Allah mutane kuma Allah ya sa suka dinga yaba maka suka dinga gode maka a wannan bushara sai mai kin Allah yake gaggauto maka da shi tun daga nan duniya dama Allah yake wa kulli imalu fa wa amalakum wa rasuluhu wal mu'min amma idan dama manufar ka dama san da kai ba dan Allah kai ba dan dama mutane su yi me su yaba ne kuma suka je suka yaba to in aka tafi lahira in baka yi sa'a ba to wannan shine sakamakon ka a lahira Allah ya kiyaye wannan shine bambanci tsakanin wannan da wancan ina bata an fahimta yanzu ba a nan na zo na faɗa ba na ce irin abin da mutane suke faɗa na yabo a kanmu don Allah su ɗan yi ƙoƙari su rage eh saboda muna ganin mutane za su wuce gona da iri gurin yaba to amma asali idan hadafin ka dama kai ne dan yaba to akwai matsala amma idan kayi dan Allah ne sai ya banye bai ba to tilka ajil bushral wannan bushara ce ta masu imani Allah madaukakin sarki yake sa ake gaggauto da ita tun daga duniya hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi wanda ya kawo shi hadisin al-imam abu hurairah aka zo aka same shi sai karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sai da ya su maso uku sannan ya miki. yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba mu labari ya faɗa abin da zai faru alkiyama za a zo da nau'ikan mutane guda uku ɗaya ya karanta ƙur'ani ɗaya ya ciyar da dukiyarsa ɗaya an kashe shi gurin daga addinin Allah idan Allah ya tambayi wanda ya sanar da shi alƙur'ani cewa alam u'allim kama anzaltu ala rasuli ban sanar da kai abinda na saukar akan annabi na ba zai ce bala ya rabbi an yi haka to fa ma za amilta fi ma alimta da me kai aiki cikin abinda ka sani zai ce kuntu aqumu bihi ana al-layli wa atrafan nahari mun tsaya mun karantar da ƙur'ani ɓangarorin wuni da yamma Allah zai ce dan waka zai ce dan ka ne Allah zai ce kazabta ƙarya kake wa taqulu al mala'ikatu mala'iku ma sai kazabta ƙarya kake aratta an yi yuqala fulanun qari dama manufar ka kai idan a ce wani ya iya karatu yanzu duk garin nan ba wanda ya kai ka karatu ba wanda ya kai ka kaza wa kila kuma an riga an faɗa wannan shine sakamakon a duniya da haka haka Allah zai ce a yi wuta da shi ina fatar an fahimta da haka al'imamu sufiyanu sauri ya faɗa ya ce babu abin da ya sha wahala a ran shi kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah irin wajen yi makan shi tarbiyya yaya za a iya dinga yin abu don Allah shi yasa ikhlasi shine abin da idan akwai shi a da'awa akwai komai shine abin da kuma in aka rasa shi a da'awa to an rasa komai kuma wallahi ina fata an fahimta idan haka wannan yana da kyau mutane su yi kokari su tsarkake su gurin aiki ya zamanto tana da alaka da Allah wajen yin abin dan neman yadda shi da barin abin dan neman yadda shi ina fata an fahimta wa qila aka ce al muradu bi zalika shine bushra al malaika bisharar da malaiku za su lil mu'min ga mu'mini inda ihtidarihi bil janna lokacin da za zai halatu al janna wal maghfira lokacin da ainihin wato zai halarci gafaran Allah subhanahu wata'ala ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da yace innal ladina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah ne ubangijin su kun ga a ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ko sai ya ce alladina amanu wa kanu to imani da taqwa a can da ya haɗe su ne kuma ya haɗe su abu guda biyu a da ya ce innan ladina ƙalu rabbun wanda suka ce Allah ne Ubangiji sun mame sun mastaƙamu sannan suka tsaye akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa a hagu da haka masu tsoron Allah sannan waliyan Allah su ne allazina ƙalu rabbun Allah sun mastaƙamu wanda suka ce Allah ne Ubangijinsu kuma suka tsaye akan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai Allah ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauko gare su shi yasa nan suka ce idan aka lura akwai tatanazzalu ta'un guda biyu ta'un guda nawa biyu amma a suratul qadr ta'un guda ɗaya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu wancan tanazzalu wannan kuma tatanazzalu mai bambancin tanazzalu da kuma ta tanazzalu sai malamai suka ce bambancin tanazzalu shi wancan saboda sau ɗaya mala'iku suke sauka a shekara a dalilin lalatul qadari shi yasa sai aka yi amfani da ta'un ɗaya aka ce tanazzalul mala'ikatu wannan kuma ta tanazzalu saboda babu ranar duniya wanda mala'iku ba sa ɗaukar rai a ƙasa ko a sama ko a ruwa ko a tudu shi yasa aka ce ta tanazzalu shi yasa za ku ga ayoyin ƙur'ani gurin ɗaukar rai Allah ta'ala wani gurin sai ya dingina ya ce shi yake wali ya tawaffakum a Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mauta Allah shi yake ɗaukar rai lokacin mutuwarta wallati lamta mutu, wacce ma bata mutu ba fi ha a cikin baccinta Allah ne yake ɗaukar ta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ran da Allah ya hukunta mata mutuwa daga bacci sai a rike ta in ta tafi sai ta ki dawowa wa yursulul ukhra wata kuma in ta kwanta ta yi bacci sai ta dawo sai ta ci gaba da rayuwa ila adalin musamman shi yasa kullum duk sanda ka kwanta kai bacci ka tashi kai al-mautus subura kafin kai al mai kubara shi yasa kana tashi daga bacci aka saka kai azkar ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba a ma a matsala. godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu kullun sai ka mutu ka tashi kullun wataƙila ma wani hadda ranar sai ya mutu ya tashi ya ta'i ka mutu ka tashi to dan haka wani gurin Allah sai ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un mala'ikun mutuwa ne wato qul yatawaffakum kace wanda yake daukar ranku malakul mautin ladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku shi ke daukar rai a suratul an'am Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa yursilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarriqun tan sai ya nuna tawagar mala'iku ne ke daukar rai nan ya nuna mala'ikan mutuwa ne can ya nuna Allah subhanahu wata'ala shi yake da kanshi sai malamai suka ce nan da yasa yace shi yake da kanshi saboda babu wata rai a duniya da za a ɗauko ta face Allah ne yake ba da izinin a dauko ta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala akan kin kan mala'ika ba zai ɗauki ran wani ba sai Allah ya mai izini tun da ran da izinin Allah yake ɗaukowa sai Allah ya jingina aikin ga kanshi yace Allahu ya tawaffal anfusa sannan wannan ayar da ya yace qul yatawaffakum malakul maut ladi wakila bikum saboda mala'ikar idan za a yi tafiya shine shugaban tafiya. wa yursilu alaikum za kuma hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna saboda akwai tawaga mala'iku da yake ɗima a tafi da su wajen dibar rai hadisi ya tabbata daga barra'u bin azib haka ya faɗa ya ce, kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari mun kasance tare da annabi a jana'izar wani mutum daga cikin mutanen madina yace fantahaina ila al-qabr sai muka kai wajen kabari walamma yulha lokacin da an fara kabarin ana gama ana hakawa lahadu aki tunda muna da kabari guda biyu akwai shiqqu akwai kuma me lahadu me yasa ake kiran kabari lahadu da lahadu saboda idan aka fara haka shi to sai a sassaƙe gefen shi sai a karkace kamar nan yanzu an fara haka sai a rarake gefen shi shi yasa ake ce masa allahadu eh, kamar e, kamar durowa don haka allahadu fil luga dama almailu shine karkacewa shi yasa aka samu mulhidai wa zarar alladhina yulhiduna fi asma'ihi hal yujzauna illa ma kanu ya'malu to don haka sai ya ce walamma yulhad فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يزورا وجلسنا حوله سي صحابي سكا زاغي النبي mai ruwaya ya ce ka anna ala yi mutum kai ka ce tsuntsu zai iya sauka kan sahabbai saboda nasuwar da suke sauka suke zaunawa gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita sannan sai annabi wa fiye da udun yankutu bihi al a hannun annabi akwai sanda yana duka kasa da ita idan an saka mutum kabari sai ya kalli na cikin kabarin sai ya ce limisli hada saboda wannan ranar da za ta zo fali ya amali al'amilu na masu aiki su tafi su aiki sannan sai ya ce innal abdal mu'mina bawa mu'mini idan kana fin qita'in min ad-dunya idan rayuwar duniya ta riga ta kare wa ikbalin min al-akhirah idan ana fuskantar lahira sai ya ce nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidul wujuh sai mala'iku su sakko daga sama masu hasken fuska za su zo su zauna iya ganin wanda shi bai da lafiya aka kuro su su ɗauki ranci shi ya sa a irin wannan lokacin ne Allah yake cewa falola idan balagatul hulku Don mai idan mutuwa ta kai kiran kira bai akwai sannan in kana jinyin wani kana zaune kai da kanka wallahi kana kallon shi ka tabbatarwa wani ba zai tashi ba wallahi Allah sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsir a lokacin mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da zamu turo su dauki ran shi amma ku ba ku ganin su to za su zo su zauna iya ganin shi gashi yana kallon su bidil wudu sanda za su zo idan za su zo turaren da za su zo da shi wanda aka sama likkafanin da ran shi da za a sa a cikin wannan likkafanin likkafanin daga aljanna turaren daga aljanna aka da a zo da shi za a zo ga mala'ikan mutuwa ga ragowar mala'ikun da ke masa rakiya cikin sauƙi za a zariya ana ɗaukar ran za a ɗora ta ciki ana ɗora ta ciki ragowar mala'ikun su garba to shi yasa za mu ga a ƙur'ani da Allah ya tashi ya rantsi da nau'in mala'iku guda biyu ya ce akwai wannan zi'ati garka sannan akwai wannan shiɗati na wannan za'ati garka ko ba karatu ba daga jin garka to ka san akwai bala'i wallahi wallahi ko ba a fassara maka jin kayan kalmar garka sannan a kawo kalmar naza'a wanda kalmar naza'a fusgewa ko shi yasa gurin mulki Allah sai ce kulillahumma, malikal mulki tuqtil mulka man tasha sai ce wa tanzi'ul mulka saboda duk wanda kaga yana kan nefa ne dama? da aka ko ba kai karatu ba wallahi kada an ce wan nazi'at garga to ka sa akwai tashin hankali a ciki wan na nashita kuma ko ba kai karatu ba ka tambayi duk bahaushin duniya ka ce me me nishadi bai buƙatar sai ka tsaya ka mai ƙarin bayani ya san wata kalma ce da take dauke da annashawa da farin ciki da walwala da jin daɗi duk mutumin da aka ce wani yana cikin nishaɗi ka san bai cikin matsala to irin aikin da ka yi shi zai bayar da sakamako a turo maka wannan zi'ati garka ko wannan shiga ce da shiga su kuma wannan zi'ati garka dama in za su zo da bakakin fuska za su zo ko dan sanda aka tura maka wasu da mai baka fuska aka shiga uku kwa a duniya to haka za a tuba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan shine yanayin zuwan da za su yi, suna ɗauka wannan ran za su tafi da ita idan suka je za a buɗe musu ƙofar sama ta ɗaya idan suka shiga ƙanshin turaren da aka sa mata na aljanna tun da likafanin daga aljanna ne sai ya ɗima mai sama ta ɗaya duk girman sama ta ɗaya sai ya ɗima mai sama ta ɗaya mala'ikun da ke sama ta ɗi sai sun tambaya ma hadar ruhu tsayi wannan wace iri ne ce mai ɗirki? sai ya ce ai fulanu bin fulan wane ɗan wane ne a ambace shi da suna mafi kyau haka sai sun kai ta sama ta biyu mala'ikun sama ta ɗi za su yi rakiya zuwa sama ta biyu daga nan za su tsaya ta biyu su yi rakiya zuwa ta uku su ɗaya nan haka har sai an kai ran saman sambai guda bakwai wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da kafirai suka zo suka wa manzon Allah tambaya cewa sun ga a jikin mutum duk inda aka taba yana jin zafi a ina re yake Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi Allah ya ce kul ka ce musu kulir ruhi min amri rabbi al'amarin rai a ina take a jikin dan adam wannan al'amari ne na kai wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba wanda ya san rai a ina take a jikin dan adam wannan abu ne wanda Allah ya ba maka sani shi yasa zaka ga lokacin da mutum yake cikin cikin babarsa yana ɗigon mani yana jini yana alaƙa ka yana mudga a wannan lokacin yana makace ne sai ya kwana 120 da ashirin sannan sai a hura masa da aka tashi hura masa rai mala'ikan daga ina ya daga sama yazo zo shi ne sun mayur salu ilaihin malaku fayan fi sannan sai a turo mala'ika sai ya hura ma ɗan adam rai idan ya hura ma dan adam rai shine Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ya za ku kafirce ma Allah bayan da kana matacce ne kai sanda kake digon mani kake jini kake mutuka a wannan lokacin ai kana matacce ne fa ahyakum sai Allah ya raya ku aka turo mala'ika ya busa maka rai tun daga wannan lokacin ka fito duniya kana da rai inda kana rayuwa kana rayuwa ko Sun summa yumitukum sannan Allah zai kashe ka ko ka ki ko ka bayan ya kashe ka sun mai ku sannan ya sake ta da kai ka je gaban shi ka tsaya sun mai ilaihi una. sannan kowa da kowa sai ya je gaban Allah subhanahu ta'ala ya tsaya da haka wani malami yake cewa ruhu fika wadi'atun uditaha sataruddaha birrajmi minka wa tuslamu rai da kake ganin ta aro aka ɗauka aka baka kuma wanda suka baka aro akwai ranar da za su ce a basu kayan su kuma baka isa ka zare ido kace ce ba za ka bayar ba dole ko kana so ko baka so sai ka dauki abin da aka baka aro an karba to shi yasa da mu ga a nan wajen sai Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah ne su suka faɗa da baki sun mastaba mu sannan suka tsayo akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ko hagu ba Allah sai yake ta tanazzalu alaihim almala'ikatu mala'iku za su sauka a su lokacin da za su dauki ransu za su yi musu Allah ta kafu kada ku dubo wala ta hazanu kada ku bakin ciki duk mutumin da ya zo ƙarshen rayuwarsa zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah abu biyu yake fuskanta na farko mai zai je tarar gaban Allah na biyu idan yana da iyali ko wasu da ya bari a baya ya zai basu yayin da duk mutum ya yi ƙoƙari ya tsaya a kan tafarkin Allah ƙyan ba tare da karkacewa dama ba ko hagu wallah ba za ka bar duniya ba sai Allah ya baka garanti kan waɗannan abubuwan guda biyu shi yasa in ba ka so ran da za ka bar duniya ka fuskanci Allah cikin firgici da tsoro sannan baka da tsoron baƙin cikin za ka bari abin ka bari a baya tozarta ka tsaya ka tashi ka iya kokarin ka kakka bari addinin Allah ya tozarta Allah ba zai bar bayar ka ta tozarta ba shi yasa Allah sai ya ce an za a ce musu Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala ta azanu kada ku yi ciki wa abshiru ana muku bishara bil jannati allati kuntum tu'adun da aljanna wacce aka yi muku alƙawari da ita da haka Allah sai ya ce nahnu awliya'ukum mu ne za mu jimci al'amarinku fil hayatun duniya a wannan rayuwar ta duniya wa fil akhirah da kuma rayuwar mai lahira lokacin da za ka batta ba kana jin tsoro ba mai za ka je ka taranto an baka aminci an ce Allah ta kafu karka ji tsoro ba tsoro a gabanka bayan ka da zaka bari an ce maka wala ta azamu ba za ka yi bakin ciki ba akan abin da ka bari a baya saboda ga aljanna ma ana maka bishara da ita tun kafin ka je cewa ga tunan an yi buki sannan Allah ya ce mu ne za mu jibinci al'amarin rayuwarku a duniya da kuma lahira walakun fiha ma an anfusukum a cikin ita wannan aljanna duk abin da ranku yake so akwai walakun fiha a gare ku a cikin ita wannan aljanna akwai matar da duk abin da kuka kira kuka ce ya zo sai ya zo a cikin ta akwai da haka sai ya ce nuzulan wannan kabaki ne na saukar gara irin ta bako kuma ba daga kowa ba min gafurur rahim daga Allah mai gafara mai jin kai da san a ce an shirya tarban bakon. kai ne bakon wanda zai karɓi bakuncin ka shine Allah subhanahu wataala ka ko san takarimi ya mai takarimi shi yasa Sulaiman bin Abdul Malik da suka haɗu da wani wato malami Abu Hazim ya zo Madina ya zauna ya yi kwana uku ya tambaya ya ce yanzu a nan garin akwai wani mutum da ya zauna da sahabbai wanda zai ba mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa babu sai mutum ɗaya Abu Hazim ya zauna kwana ɗaya kwana biyu nan na uku da zai tafi ya tura aka kira Abu Hazim ya zo ya ce masa Allah ya gafarta malam duk wani mutum a garin nan da ake lissafa shi yana daga cikin mafiya alheri ya zo mun yi ido biyu da shi amma kai ban ganka ba me ya faru ya ce ina roƙon Allah ya tsare ranka ya daɗe ya yi magana cikin abin da ilimi bai gudana tsakanin ni da shi ba ya ce masa e eh, kayi gaskiya ya ce masa na farko da Allah ina da tambaya ne a matsayin na na mai mulki tambayar da nake so in maka ne na farko ma baluna na karfin mu wai me ya faru ne mutane suke gudun mutuwa ne me ya faru ne shi yasa ka ga yanzu da abin da ya kamata a ji tsoro da abin da bai kamata a ji tsoro duk mutane sai ji tsoro a kansu sai ya ce masa saboda li'annakum ammartud duniya wa karattum akhiratakum saboda ku raya duniyar ku sai kuka rusa lahira fa antum takrahuna an-naqala min al-umran ila al-kara sai kowa yake kamar ya tashi daga ginannen gida ya tafi musu shi kana da gidaje guda biyu daya a nan unguwar daya a cikin ganye wanda kake zaune ginannen gida ne na cikin ganye ya fi shi ginuwa din ranar da ka nan ka koma cikin ganyi akwai matsala amma gidanka na nan ginanne ne ɗaya eh, gidanka na wata unguwa kango ne a zo rana ɗaya a ce maka ka tashi daga ginannen gida ka koma kango akwai tashin hankali ko babu to da yawan mutane su gidajensu na lahira kangaye ne wala ba su gina komai ba gidajensu na me na duniya suka gina kaga mutum ya gina gida sai ka kumfe feku wani gina in ka kalle shi za ka ɗauka breakfast ake baki da safi amma wallahi mutum bai gina ma kanshi komai a lahira ba shi yasa wani mutum ya siya gida Ali bin Abi ya zo ya ce ya zama shaida ya sa hannu a takardar gidan nan da ya siya Ali bin Abi Allah ya kara masa yadda yana karban takardar kawai sai ya rubuta ishtara mayyitun min mayyitin dara matacci ya siya gida daga matacci yace masa lahu arba'atu hududu wannan mataccen da ya sai gida daga matacce yana da iyaka guda hudu yace masa al-hadd al-awwal yantahi bihi ila al-maut iyakarsa na farko zai kare mutuwa wal hadd al-thani iyakarsa na biyu yantahi bihi ila al-qabr zai kare kabari yace masa iyakarsa ta uku zai je gaban Allah ya tsaya a masa hisabi iyakarsa ta hudu ko a kai shi aljanna ko a kai shi wuta sai da ya gama sai ya ja masa baituka wajen guda goma sha bakwai ce masa annafsu tabaki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha dan adam yake bakin ciki akan wani abu na duniya da ya rasa kuma duk mai hankali ya san zaman lafiya a duniya duk abin da zai raba ka da Allah ka rabu da shi da kuma la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu illa alladhi kana qabla al maut dan adam bai da wani gida da zai zauna idan ya koma zuwa ga Allah sai gidan da ya gina ma kafin ya mutu fa in bana ha bi khairin daba maskanuhu wa in bana ha bi sharrin kaba baniya idan ka gina ma kanka kankareren gida kana komawa ga Allah sai ka samu kankareren gida amma baka gina komai ba a duniya ka je lahira kuma kana sa ran ka je ka tarar da kankareren gida a ina ai wannan tilka irin kismatul jizai rabo ne wanda kai kanka inda haka aka yi ba makanka alaji ba ba yi makanka ba to wannan ita ce wato matsala ta farko wani mutum yana yawan ɗaukar kuɗin shi ya bayar a kan harkar addini sai aka sami yan tsegumi sai suka zo suka ce don me zai dinga yin wannan ai abin da yake ya yawa ai ya bada ƙalilan Allah ya bada ga shi ma an ce man zallazi la'a ƙararen hasana wai ƙararen. wai wa zai ba Allah rance man zallazi la'a ƙararen hasana saboda haka wai ai na Allah baya yanka sai da suka gama ya tambaye su yace da Allah barin tambaye ku idan mutum yana da gidaje guda daya ba nashi bane lanar da yi nashi ya tashi zai koma ka ga wani wayarin gidan masu yaki kai eh, wani hatta makullin wannan da kunnan soke ya kira kayan shi ba haka bane saboda zai tashi daga gidan da ba nashi ba zai nashi Ya yi nashi zai gaba ce to gidaje guda biyu ɗaya ba shi da tabbas sai nake kwashe kayana daga inda ba shi da tabbas in ka inda yake da tabbas wani gida ne ba shi da tabbas mu da kanmu fa idan mutum ya mutu aka je aka binne shi aka dawo sai ya ce wani ya riga mu gidan gaskiya kenan kana da tabbas gidan da kake ciki ba gida bane nawa na gaskiya amma mutum ba zai yi amfani da gidan da ba shi da tabbas ba don samun makansa gidan da yake da tabbas ya ce to wannan ita ce matsala ta farko ya ce masa kaifal kudu ya za mu gabato gaban Allah subhanahu wa ta'ala na tashin alkiyama ya ce masa mutumin da yake ya yi ihisani ya kyautata aikinsa ya ce gabatuwarsa sanda zai zo gaban Allah yadda ka san angon da ya sabon aure ne ya fita ya dan bar matarsa ya dawo wanda suka yi sabon aure su za su gane misalin kafin ya dawo ya yi sabon aure ba da ɗewa sai ya ɗan yi tafiya ta kwana ɗaya biyu uku ya dawo matar tana jin an ce gashi nan ya dawo zai shigo ka zo ka shirya ka ga irin taron da za a yi masa abinci ma kai watakila sai a mai wajen kala goma sha takwas sai ka ce mai ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan idan baka gane ba kudum gabatuwa gaban Allah zai zamanto wajen mutanen kirki yadda ka san gwamna ne a duniya zai shiga gwamnan hawan kaga idan gwamna zai shiga gwamnan hawan daga jinjiniyarsa daga nesa kafin ya zo wa abuwa ba? an riga an bude kofofin gwamnan hawan shi kadai ake jira ya sha shi yasa Allah sai ya dara mutanen duniya gida biyu sai ya ce wasiƙan ladina taqaw ila aljannati zumara za a raka wanda suka ji tsoron Allah zuwa aljanna jama'a jama'a kuna tafiya da mala'iku ana fira ana malam wani kenan kana wallahi tallahi ana kun fama da matsi aka kan akai dai bare kai wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara kaga jama'a jama'a hatta idza ta'uha ko da za su zo wajen aljanna wa futihat abwaba an riga an buɗe ƙofofin aljanna tun kafin masu zo ana jiran zuwan su wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron aljanna da sun gansu za su yi musu salamun alaikum tibtu amincin Allah ya tabbata gare ku kuka kun ji daɗi na ka fada kuluha kalu ku shige cikin ta kuna masu dangwama sannan ya ce masa to wajen mutanen da ba na kirki ba ya ce masa ai kamar mutumin da yake da bawa ne kuma mai bawa fazzan ne galizar kalbi gashi da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a sai ya gudu da ya gudu sai aka kamo mai bawa ta kusan sai ya ci mugun duka kwa ya ce mai matsayina a gurin Allah ni babban mutum ne ko babban mutum ba ne ya ce a arid nafsaka alaƙi kitabin layi bujiro da kanka a kan littafin Allah zai baka amsa ya ce aina ajidu zalik ina zan samu wannan yace masa qala Allahu azza wa jalla innal abrara lafi na'im wa innal fujjara fi jari. bujiro da kanka in kai fajiri ne ai ka sani ai in kai na Allah ne ai ka sani ai yace to ta yaya za a yi a samu wannan rahamar ta Allah subhanahu ya ce masa a'rid nafsaka ala kitabillahi bujiro da kanka akan littafin Allah ya ce masa ina zan samu wannan ya ce Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin rahamar Allah tana kusa da mutane wanda suke ainihin wato masu isa ne to don haka a ce nuzulan wannan kabaki ne masauki ne na wato girmamawa kuma wanda zai girmama min gafurur rahim daga wajen Allah mai gafara ne mai jinkai ka kusan masauki ya kai masauki ka bi ragowar ayoyin qur'ani ka gani in kana so ka gane wannan masaukin lokacin zaka tabbatar da haka da haka Allah sai ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabarakin muttaki'ina fiha alal arai ni'mas sawabu wa hasnat murtafaqa aljanna kenan ake magana shi yasa a suratul waqi'a da yazo yana bayani akwai kaza akwai kaza akwai ƴaƴan itace kaza wa talhin mamdud wa dhillin mamdud kawai sai aka ce wa fakihatin katira akwai ƴaƴan itace masu yawa saboda in aka tsaya aka yi ta faɗa za a bata lokaci kawai sai aka ce wa fakihatin me akwai ƴaƴan itace masu yawa shikenan kuma ƴaƴan itace na can ba irin na nan ba in ka ji an ce mangoro irin na aljanna to kama suka tara kai gurin suna amma wajen sifa ba iri ɗaya ne ainan maka ce muku rana ta yi kusufi a zamanin annabi muhammad da rana ta yi kusufi annabi ya zo yana salatar kusufi yana cikin sallah sai aka ga ya yi gaba sai su habbe sai suka yi gaba da ya dawo baya sai suka dawo aka gama sallah suka tambaye shi suka ce ana sallah maka ka kai sura sai annabi ya ce an nuna min aljanna ne da ni'imominta sai na aka nuna min wani dan inabi sai na kai mai sura sai aka je annabi ya ce wallahi da na tsunku kwaya ɗaya na auro da shi duniya da kun dinga ci har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba kwaya ɗaya ba dan inabin kwaya ɗaya da haka Allah madaukakin sarki yace masalul jannati allati wurida almuttaquna fiha anharun tajri da haka ya gama yace tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin da a aljanna kenan da haka kayan itacen wani gurin sai yace wato qutufu hadani shine walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadawun Da abin da ka kira aljanna kace yazo zai da haka har Allah ya nade kasa da wanda ke bayanta technology da Allah ya shirya ya tare da aljanna babu mahalukin da ya shirya shi domin shi abin da aka shirya na ci gaba aljanna yana da alaka da zuciyar kai yadda kake so abu kaza ya zama haka kawai ne. zama da ka ji kawai kana buƙatar naman kaza kawai sai ka gaisha su da ka ji kana buƙatar dawisu sai ka gashi ya zo kuma dawisun ma na aljanna ba na nan ba da ka ji kana buƙatar kaza kawai sai ka gashi ya zo da haka ma'anin ƙufufu ha daniya daga dalayi nun ya kusanto ne idan kana tsaye to mangwaron aljanna ko ayaba ko lemu a yanzu ka tambayi duk wanda suke zuwa saudiya Don girman Allah ayaba saudiya da ta najeriya iri ɗaya ce wallahi in kana ganin ayaba a najeriya in ka je saudiya za ka ɗauka ta roba ka taro ta roba ku? wallahi in kuje kaga a sau saudiya wallahi za ka ɗauka taro roba ko wallahi da leman da apple ɗin wallahi za ka ɗauka da roba ne ko ba na roba ba ne wallahi <laughs> ko ba na roba ba ne na gaske an fahimta to shi yasa annabi ya faɗa yace man khafa adlaja duk mutumin da yake jin tsoron Allah ya dinga sammako gurin aikin alheri wa man adlaja duk wanda yake sammako gurin aikin alheri sai ya ce balagal manzila wallahi sai ya kai matakin da ya kamata ya kai na daraja a gurin Allah annabi ya ce ala ku saurara inna sil'atal lahil galiya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta haka kawai ba yanzu nan gurin duk wanda yake da gida dan girman Allah ya makansa adalci shekara nawa yana fulan kafin ya sai filin shekara nawa yana fulan yadda zai tara kudin da gidan ba shi yasa haɓa bawo shi yake cewa yaro in yana kare kuɗi ya fara gini ba eh saboda abu ne da ba a yi sai yi shiri ke da wannan gidan naka na ƙasa da ta gina da gidan aljanna da annabi ya ce inna allaha khalaqa jannata adu Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha biyadi ya gina aljanna da hannunsa ya ce labinatan min fidda bulan da aka gina aljanna da shi wa labinatan min zahabin bulan da aka gina aljanna da shi ko dai bulan zinare ko bulan azam yanzu wannan wannan kofin da wani yanzu Allah zai mace ɗan dogo ya samu zinare kamar girman wannan kofin da Allah sun yi sallama da talauci ko ba zai sallama to gidan fa bulan da aka gina gidan bulo ne na zinari da azurfa waje ala ƙaha almisi idan aka ɗauko bulan zinari ko bulan azurfa aka ɗora abinda ake sawa a matsayin siminti ya riƙe bulan shine ainihin wato almisi sannan annabi yace turba gidan zafaran sannan wa hasba'aha al Kananan tsakoyin da aka zo aka zuba a gidan damon ne lu'ulu'u Allah ya ce ma aljanna ta kallami ne ta buɗe baki sai ta ce kada aflahal mu'minuna mala'iku suka je suka leƙa suka ga irin kintsi da tanadi da aka yi sai suka ce tuba laki manzilul mulki duk wanda yake so ya nuna isa ya bari sai ya shiga aljanna amma a duniya da ka haura shekara 55 ka shiga sununul manaya mun ba sa ba sai an same ka da diabetes hawan jini ciwon suga wane ne a haifata da haifa bala'i haifata shi nan eh in Allah bai taimake ka ba kana da alaka da karatun Qur'ani ka je ka ka aikin gwamnati ka kure baka iya dina na koyi ma sai ka dawo ne ya ga mutum kawai dauki biro in an yi turanci a jarida ce wannan turancin islam ya soke kai iya abin da zaka iya kenan wannan sanda kake rike da madafin iko baka gyara kowa ba sai yanzu da ka dawo kana zaune a ƙasa mai zaka yi ba abin da zaka yi wallahi sai dai ka ma babbakin ciki kawai saboda haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to dan girman Allah kai makanka adalci da wannan gidan naka na ƙasa da ka tabbatar gidan bai samu haka ba sai da kai plan ya samu da wancan gidan da bulan da aka gina gidan bulo ne na zinari da azurfa turbaya gidan zafaran ne ɗan ƙananan tsakoyin da aka zo aka sa diamond ne don girman Allah da wannan gidan da wancan gidan wanne ya fi cancanta a yi filan wurin samun gidan dama mutane na filan yadda za su mallaki gida na duniya ba sa filan yadda za su mallaki gida na na sannan ka dawo mata a can cikin aljanna akwai mata ƙwar'ani bai gushe ba yana sauka sai da ya faɗa ya ce akwai mata inna in ana hunna in a faga alna hunna a bukara sannan urban ba. tsarakun juna ne gurin shekaru haka Allah ya ce wata tsohuwa ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya roƙon mata Allah Allah ya sa ta aljanna annabi ya ce mata ai tsoho ba zai shiga aljanna ba sai ta bashe da kuka tsoho ba zai shiga aljanna ba ai ba kan tare sai da ta tashi annabi ya ce mata dawo dawo ai ba haka nake nufi ba ina nufin da wannan tsufan naki ko haƙora ba in kika shiga aljanna mai zaki ci kuma shine Allah ya saukar da inna in sha'ana unna in sha sha'a fa ja'alna a abkara yanzu fa kalla ka gani duk wanda yake da mata a nan gurin dan Allah wane ne mata shi ta duro daga sama to to waccan matar da aka sa a cikin wancan gidan fa annabi cewa yi la ha? wallahi dan kwalin da za ta dauko kawai ta ɗora a kanta bayan ta gama kwalliya. annabi ya ce kai min na duniya wa ma ya fi duniya da abin da ke cikinta idan an tara dukiyar duniyar nan kakab wallahi ba za su iya sayan dan kwalin da za ta dora akan ta ba eh sa annabi ya ce ala inna sil'atallahi al-kaliya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsada shi yasa kakka kuskura duk abinda wani mahaluki zai maka a nan a wannan rayuwarsa ta duniya idan bai mallaki wutar da in an saba mai zai saka ka bai mallaki aljanna da in an mai biya zai baka ba kakka kuskura wallahi saboda shi ku bata da Allah nan da ya mallaki aljanna da wuta kakka kuskura kakka kuskura shi yasa ka mu mun tashi abun mu kai da miki baka mallaki wuta ba baka mallakiwa ba aljanna ni ban wahalar da kaina in ni na Allah ne shi Allah ya sani ni na ne in ba na shi bane shi ya sani mutane ne zaka yi boye masa abin da ke cikin zuciyarka amma Allah ba wanda yake boye inda ya riga ya ce wa asrru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur an riga an gama magana to mata akwai aljanna bai gushe ba yana ba da labari cewa akwai mata aljanna sai da ya ce wa hurun in ba hur mai hur kalman daga nan ne ba haushe ya ɗauko kalman kwariya ya sa maka ce ka hausar sakwata a nan ta fi fasaha sama da hausar kano domin shi ba kano kwari yake cewa shi kuma ba haushi ba sakwace kwari yake cewa to da kalman daga hur ne to kwari ya kamata a ce ba kwari ba ina ba ta amfani ita ce matar da idan ce farisal farikal farifat sannan ga baki sidik baki fitik baki gulik ya zo ya a cikin farikal farisal farifat kuma shi ne wa hurin bi da haka sai Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il makrum kamar wani diamond ne matan yake rufe shi aka bude shi yanzu wannan matar ta duniya wani ya je ya ce yana son mace Allah ma ya jarrabe shi a ce ba ma shi ba ba mai san shi ma ba a san shi wani ya tsaya ya kama maki wani ya fi umar gidan sau ta yarinya an ce ba ma shi ba ba mai san shi ma ba a san shi sai ya kasa tafiya yana kama maki wai yanzu shi kenan ya ma jamu ne ba ma shi ba ma wanda yake san shi ma ba a san shi ka kai kudin gaisuwa ka kai kayan na gani ina so ka kai sadaki kai waye kai waye kai waye duk da haka wata rana a bata wannan matar wannan taka ta duniya bata samu haka ba kawai sai wancan kake jira kawai ka je ka samu a haka ina ala inna ghaliya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba a samun ta haka kawai to dan haka kuma Allah madaukakin sarki cikin abin da ya faɗa akan waɗannan ƴan matan bayan ya ce inna ansha'na wannan insha fa ja'alna hunna abkara urban ne a taraba sanan ya ce wa kawa'iba a taraba nonon ƴan matan a tsaye ki kyame ki ko faɗuwa baya kai kuma matarka in ba sa'a ba da ta haihuwa ɗaya. billahi lazi a mota za a haɗu da ita tana zaro maman tsoye riga kamar gugar roba wallahi yaushe za ka haɗa ta da wata mata zai zama ɗaya to wannan matar ga al'ada tana yi wa'ancan Allah ya ce lam yadmi su hunna insun qabla hum wala min wala dan babu wani mutum ko aljani da ya taba sa su al'ada haka mis a can gurin mutane su kiyaye ba yadda mis bane da sa'un ne da da sinin sa'un ne da haka akamsu a can yana nufin al'ada ne ana ganewa da haka na ji wasu na fassara lam ya tsimi sun wannan in sun kabila hun walajan mutum ko aljani bai taba shafa su ba idan ka koma cikin almajmu na al-imam an-nawawi da ya tashi kawo asma'ul hayy ya kawo magana a akamsu yana daga ciki da ka sa'un ne ba sinun bane ba ba kuma daidai bane kuskure ne gaskiya akamtu a gurin kudi ba za ku ga sa'un ne ba sinun bane idan akamasu da sinun ne shine shafa wanda yana daukar ma'anan mai jima'i dama da haka sinun ne wato ta'un ne da haka yana nufin mutum ko aljani babu wanda ya taba sasu ainihin wato al'ada wayancin ainihin wato matar. to dan girman Allah da matar duniya da gidan duniya ba a samun saka kawai sai yaya za a yi matar aljanna da gidan aljanna su samu haka kawai ai ba zai taba yiwa ba shi yasa annabi ya ce ala inna sal'atallahi galiya hajar aljanna hajar Allah aljanna tana da ainihin wato tsada to dan haka insha Allah muna daga cikin wanda mala'iku za su yi wannan rakiyar ana tafiya shi yasa nace in Allah ya da Allah ba zai wulakanta ba eh ana tafiya ana su malam asa da kun shawo ya muna wallahi talla ai an yi fama da ta wallahi haba malam wannan gwagwarmaya da ake aka je lahira aka ce mutum ya tabuta ai ya gama wulaƙanta wallahi kuma in Allah ya da Allah ba zai mana haka ba wakila an gane to shi yasa za ku ga bayan waɗannan ayoyin da yace nusulun min gafur rahimku kenan ɗaya daga cikin hanyar da yake sa a samu aljanna sai Allah ya ce wa man ahsanu qawlan waye ku magana mai kyau a duniya mimman da a'ilallahi wanda ya tashi yana kiran mutane zuwa ga Allah sannan wa amila salihan kuma ya aiki mai kyau wa qala yati innani min almuslimin lallani ina daga cikin musulmi kun ga wa man ahsanu qawlan wa ya mai kyau a duniya babu a duniya mimman da a'ilan lahi wanda ya tashi ya kira mutane zuwa ga Allah ashe da ni da kai da wancan kowa ana so ya zama wakili na annabi Muhammad wajen kiran mutane zuwa ga Allah gwargwadon da'ar da Allah gwargwadon ikon da Allah ya bashi wa amila salihan yayi aiki mai kyau yayi aikin akan karantawan manzon Allah kuma yayi aikin dan Allah da haka duk inda ka ji Qur'ani ya ce al-amalu salih dole ya hada janibi guda biyu ayi aikin dan Allah kuma ayi aikin akan sunnar manzon Allah wa qala sannan yace innani milal muslimin ina daga cikin musulmi sai Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ba za ka taba hada mummunan abu da kyakkyawa da wanda ya zo ya dura ma zagi da wanda ya maka sallama ba dai suke ba sai Allah ya ce idfa lati hiya ahsan idan kana aiki na addini to ka dinga tunkuɗe mummunan abu da kyakkyawa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa mutumin da yake tsakanin kai da shi akwai gaba mai tsanani sai a wayar gari sai ka ka annahu waliyun hamim ya zama daga cikin manya-manyan masoyinka wannan mutumin ɗaya daga cikin mutane wanda yake makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ainihin wato a farko annabi ya tura dan sako kasar Yaman ya kama dan sakon annabi ya kashe abin da ya ta'addanci ne ko a duniya a yanzu ba a kama jakadan wata ƙasa a kashe amma ya kama ɗan sakon manzan Allah ya kashe annabi ya zo ya miƙe cikin sahabbai ya ce wa zai je ɗauko min su mama domin ya tsokani Allah da annabi faɗa yana gama magana sahabbai suka ce an gama domin su sahabbai da annabi yana da rai yanzu idan ya ce musu su ɗauko masallacin nan wallahi sai dai su tambaye idan sun ɗauki masallacin ina za a yi amma mustahili ne baiwa a gurinsa annabi ya ce a ɗauko masallacin su ba zai ɗauko ba yana cewa a ɗauko shi suka ce an gama suka tashi wata ya ƙaramar sariya kafin ka ce mai aka ji sai ga su mama an zo da shi a ɗaure ya ɗaure shi a cikin filas irin wannan na masallaci da wannan hadisin ne a cikin bukhari imamul bukhari ya buɗe babin halaccin wanda ba musulmi bai shigo masallaci rana ta farko annabi zai samu sumama a daure ya ce sumama me kake tsammanin zan ya ce masa ya muhammad idan ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanci ka kashe shi domin ka tura ɗan saƙo na kama ɗan saƙonka na kashe idan kuma kana so in biya ka jiya zan biya idan kuma ka yi afuwa ka yi yafiya wannan kowa san halinka ne dama sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi rana ta ɗaya haka da shi ta biyu kuma shi da bakin shi yake faɗa ya ce ya je ina ya je ina tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ake girmamawa ba irin yadda sahabi suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dan annabi ya koma gina zai tobar ba mata faduwa kasa ba akwai wanda suke diba su shafa a dukin su dan neman tabarru alwalan ruwan shi idan ya gama kaman za a yi rigima akan ruwan saboda akwai wanda za su amfana da shi don tabarruki in ba annaba kuma duk duniya ba wanda ake wannan in wani ya ka koma jina ka sha billahi la shi ka sha dijis kuma wallahi in yana da cuta an baka sa ba sai ka dauka in wani je alwala da ruwa ka amfani da shi ka amfani da ruwan katon banza yawa inda ana yin wani wannan da an yi wa abubakar da umar da usman bayan annabi to ba a yi musu ba da haka rana ta uku da ya zo annabi ya ce a sake shi aka sake shi ya fita wajen masallaci kuma ya ga ba mai bin shi ko kallon shi ba mai ya ga mutumin da ya tura ɗan saƙo ya kama ɗan saƙon shi ya kashe gashi kuma ya sa an kamo shi yanzu yana da damar da in kashe shi yake so zai iya kashe kuma ya ce a sake shi kawai shi ne ya dawo ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce masa kafin ya tafi ya ce masa wallahi da na waye gari duk duniya ba garin da nake ki irin garin da kake ci yace amma wallahi yanzu naji ba garin da nake kauna irin garin da kake ci yace da na waye gari ba fuskar da nake jini a duniya in kin gani kaman fuskar ka yace amma wallahi yanzu duk duniya ba fuskar da nake kaunar in gani kaman wannan fuskar ta yace da ba addinin da nake ki a duniya kamar addinin amma yanzu ba addinin da nake kauna a duniya yanzu kamar addinin ka to in kana mu'amala da mutane idan ka ɗauki wannan usulobin na dafu sayi'a bil hasana za ka zauna lafiya kuna sana da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi da sahabbai an tafi yaƙi yana kwanci a wata inuwa sai kawai ya samu inuwarsa daban da aka zai za a kwakwanta sai sabon shiga wata inuwa wacce ta fi kowace inuwa sai suka ce shi annabi ya kwanta na sai kowa ya koma wata inuwa ya kwankwanta yana kwance kawai wani kafiri ya lallabo ya lallabo ya lallabo sai zara takobinsa farka wadda annabi zai sai ga mutumin a kan shi sai ya ce masa manyan na uka minni waye zai kare ka daga gare ni sai annabi ya ce masa Allahu Allah ne zai iya kare ni daga gare Faɗar wannan abin kamar amma mutumin shokin da haiba da kwardini kawai sai makyarkata ta kama shi sai takobin ta faɗi sai hannun manzon Allah sai annabi ya ce masa kai kuma yanzu manyan na uka mini waye zai kare ka daga gare sai ya kalli manzon Allah sai ya ce masa ka zaman tofiyayyen mai ɗaukar makami mana sai ya ce ka musulunta ya ce a ni ba zan shiga addinin ka ba amma dai zan maka alkawari ba zan yaƙe ka ba ko ba zan sake haɗa kai da mutanen da za su yaƙe ka ba annabi kuma ya ba su takobin shi yake gashi ala kiyaye hanya sai an gama ya koma garin su yace wallahi ya fito daga gurin mafi alherin mutane gashi gashi gashi gashi ga abin da ya faru kai yanzu wani mutum ne a duniya zai attacking ka ya kashe ka da makami kai makamin ya dawo hannunka ko maka sake bashi makamin ka sai gashi Allah ya kiyaye Allah raka taki gona shi yasa wanda suke rubutu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su gama sanin kowaye ba an gane saboda haka duniya ba ta taba ganin nagartaccen mutum mai gaskiya da hakuri da sanin ya kamata da mutunci kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to mu ma muna cin karo da irin waɗannan matsalolin akwai magana da al-Imam Shafi yake cewa in wawa ya magana kakka ba shi amsa kwanaki sanda yake sa karatun ma a TV wani ban san inda ya samu nan ban wayata ba kusan kullum sai ya zauna ya yi zaki ya yi ta na tsinuwa Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma iyayenka Allah ya tsine ma malaman da suka karanta da kai ina gogiya ranar nan kawai da ya turo na zauna na karanta sai da na gama ko sai na rubuta min na ce Allah ya wa malaman da suka karanta da kai albarka Allah ya shirya da iyayenka in sun rasu Allah ya ji kansa Allah ya musu rahama in kuma suna dare Allah ya raba ka lafiya da su don haka wannan da'awar da muke kai baka fahimce ta bane kuma shi dan adam idan ya bai fahimci abu ba gaba yake da shi ina roƙon Allah ya ba mu ikon gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin jama'a salam sai na tura tun daga ran da na tura mai bai kare wa zagin ba to kun ga da me ya tura Allah ya tsine ma ni ma na zauna kai ma Allah ya tsine ma to bai da aikin sai bata min lokaci ko kuwa to karka ya to kana mu'amala irin wannan ababi na ayin wani zai ta rigima da kai kuma wallahi bai fahimce ka bane yake gaba da kai idan ya fahimce ka ya gane ka daga baya to kuma zaka ga yana daga cikin mutane wanda suke mafi ya kauna gare ka a duniya dan haka shi yasa ku ga Allah da ya tafi sai ya ce wa annabi kul ka ce hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani to basirar kuma wani lokaci mu'amala zaka yi da mutane mai kyau gurin kiran su zuwa ga Allah to shi yasa da yace wato wa ma yulqaha ba wanda zai hada da wannan sakamakon kuma illal ladina sabaru sai kai mi sai kai hakuri wa ma yulqaha illa zu hazzin asu. ba wanda zai iya hamuwa da wannan rabon sai mutumin da yake ma abucin rabo mai girma to da haka sai malamai suka ce hanyar da za ka dauka wajen mataki na muta na magance matsaloli guda biyu magance matsalolin aljani ko mutum to hanya guda biyu ne Allah ya ce wa in ma yin sagannaka min ash-shaytanin nasgun fasta'iz Ka ga shi shedan ai aljani baka ganin shi to hanyar da za ka yi samu kariya da shi shine ta hanyar lizumta zikirin da ya tabbata daga sunna shine wa in ma yin sagannaka min ash-shaytanin nasgun fasta'iz billah shi kuma mutumin da yake wato irin wancan ita ce ɗabi'arsa hanyar da za ka samu zaman lafiya da shi shine yi masa mu'amala mai kyau ta hanyar mayar da mai raddin aikinsa mai kyau da wa da mara kyau ina ba ta an fahimta shi yasa sa al'imamu ibn qayyim da cikin matakan da ya faɗa na magance mutumin da ka san akwai hasada tsakanin kai da shi mutum ne ka san yana maka hasada a rayuwa kana sani to din Allah kuma ya maka falala ya buɗa ba kamar alheri ka ci gaba da azabtar da shi ta wannan hanyar ba ci gaban ka yake bakin ciki ba to kana ci gaba da mai kenan yana sanar da cewa Allah yana kare maka mai ni'ima kuma me sai kare ni'ima ka ci gaba da mai ni'ima kana azabtar da shi ba ci gaban ka bane ne so to ga ci gaban nan kana to dan haka wannan abin da zaka mai na hassa da shi da toshi ta da aiki mai kyau zai sa kuma duk yadda zai yunkuro da abu mara kyau akan ka sai Allah ya baka kariya shine wato wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin Allah ta'ala ya sa mu dace da haka ana nuna mun cewa lokaci yayi na so mu ja karatun amma haka Allah ya so da mu ja karatun kar a damu wakila al bushrahum fil akhirah kama eh kama qala ta'ala la yahzanuhum al fazu al akbar wa tatalaqahum al malaikatu Allah ta'ala ya shirye da mu da haka insha Allah wannan karatu zai ci gaba da tafiya duk ranar alhamis ba tare da bata lokaci ba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh